masu kallon barka da daga hotar lokaci da fatan kuna cikin koshin lafiya a dakta muna sake wa jaddada maka maraba a cikin shirin bai alhamdulillah na'am dakta ka mu je hotar lokaci muna magana akan tasirantuwa da kai da manyan malamai na sunna musamman a wancan lokacin hmm. wanda daga na an ci gaba da karatu a ha islamic ya garatu ya kasance ha islam to akwai wani babban jigon malami da lokaci ya datse mu shine sheikh sa'idu hassan jingir na'am na karu da shi kwarai da gaske a wajen fikihu shi kuma da kuma wato ilimin gado rabon gado na karu da shi kwarai da gaske kuma mutum ne mai kaunata duk jaraban da aka yi idan na ci duka sai ya yi mun wani irin kirare a can kasa. to alhamdulillahi Allah ubin ya yi wa wannan malaman albarka ya sa su gama da duniya lafiya Allah ya yi wa zuriyar su albarka to alhamdulillahi tsarin haya islam dai gaskiya lokacin jos tana tashin karatu gaskiya mala habibu malami baya fashi na zuwa kuma kowa zai zo da hamasa a lokacin hmm. sunna ake so ta yadu kawai tunda mu ne farkon ɗalibanta ana so a gina waɗanda za su yaɗa sunna to a wannan lokacin akwai tsarin da muka yi mu ɗalibai hmm. tsarin kuwa shine idan aka ga ka kware kana da basira da fahimtar mada kaza hmm. subject kaza hmm. ko tafsiri wannan ya kware a fikihu wajen gane fikihu wannan ya kware a wajen nahau wannan ya kware a wajen kaza to sai a ce to malam daga yau an naɗa ka ran da duk malamin tafsiri bai zo ba mm. kai ne za ka yi muraja a aji wannan kuma duk ran da malamin fiqihu bai zo ba kai za ka yi muraja'a wallahi malam mutum har yana Allah Allah malami kar ya zo shi ma ya tashi ya ɗanɗana aji saboda haka ba za ka taɓa samun ya mutsi da hayaniya a aji don malami bai zo ba za ka ji aji kowa ana karatu har lokacin tashi ya yi ko da malami bai zo ba akwai cikin ɗalibai wanda ya maye gurbinsa manza kuma za a ba shaɗin kai kwarai da gaske ɗalibai kwarai da gaske muna da wani head boy shine malam bala zakariya allah ubangiji ya ƙara masa tsawon rai mai albarka bai wasa shine head boy ra'isu tula yanzu zai ɗauki sunanka kawai a ba mutum gwale gwale <laughs> to gaskiya haka za ka samu har a tashi ba ka samun hayaniya ko ɗalibai a waje ko ana surutu mm. wannan ya abin nan wadda wani subject kake wa. gaskiya ne a lokaci ina rike tafsiri da kuma nahawu eh da kuma nahau to bayan haka rayuwar da muka yi a Jos idan muka tashi kuma a ko shago da muka kama wanda gaba ɗayan shi za mu haɗu ana muraja a wajen a lokacin ina koyon rubutu irin na hatu din nan to da muka kama shagon inda za mu rika haduwa da daddare muna muraja'a mm. sai shek ismail idris ya ce mu rada wa wajen hallu al'arabiya alharjaliya na ce malam me ma'anar harjaliya ce warware murɗaɗɗin larabci to yi muka sa to wajen nahau kawai ake mu yi tashe wajen nahau domin a lokacin muna haya islam din nan zaka ga mutum har abin eh, alfiyatu binu malik da sharhin shi eh. ake zuwa a leko don mutum ya zo aji ya tsaya ya yi ta haddi. ya kalubalanci wanda zai yi li'irabi a lokacin ne na gano ni li'irabi na la haula wala quwata illa billah wajen la haula wala quwata wajen fuskoki bakwai la haulun wala quwwatu la eh, haula wala la <laughs> haulun abin to alhamdulillahi nan muke haduwa mu ta karatu hmm. lokacin da su aminu aliyu yanzu alkali ne a can bauchi mm. akwai malam hudu gidado duka su yi jami'atul islamiyya mm. to a lokacin haka muke haduwa tsakani da allah mm. mu yi karatun mu har mu tashi babu wata matsala to haya islam kasancewa mu ne na farko akwai masu bin mu lokacin tsarin 433 eh, din nan eh. bai bai shafe mu ba mu no, wanda shugaban kasa tsohon shugaban kasa baban gidan introducing Allah kara masa tsawon rai ah, to wanda suke biye da mu sune mm. su Sheikh Nura Khalid su ne suke biye da mu a lokacin to muna gamawa ni ina gamawa mm. 1989 kaga shekara hudu ne kenan a take shek saniya ya Jingire ce kar a bar ni in tafi aka bani karantarwa aka bani takarda cewa zan karantar na eh to sai na fara karanta a take na fara karantar da yan baya kuma wanda suke bin mu dinnan to da Nura Khalif su wadanne ne eh. to daga su ne aka kama to sai sauran kuma su jiniyo ne su jiniyo ne na fara karantar da su a makarantar na hawu mm. to har yi Allah ya kaddara dai na yi shekara kaga 1990 daidai kenan eh. to inda tafiya ta ta jami'atul islamiyya ta zo kenan malam kowane ɗalibi da ke karatun eh, larabci ko karatun addinin musulunci islamic studies da sauransu mm. za ka cewa yana da kwaɗayin ko sha'awun ya ji ga cewa ya samu gurbin karatu a jami'an madina sauransu eh. kuma za ga ana ta kokari ma tunka a gama karatu ta hanyoyin da za a bi sauransu malam shi kai ma kasance kana da wannan burin kai kai kokari ko kuma abin kawai ya zo ne kawai sadaka daga to gaskiya akwai burin mm. amma a lokacin yawan zuwa jami'an bai yawaita ba bai yawaita ba sai dai kasan duk ɗalibin ilimi za ka same shi yana da adiresoshi daban-daban na kasashen waje <laughs> yawa su siriya su tunisiya su menene wurare daban-daban to a lokacin abun da ya taimaka mana a haya islam gaskiya an sa doka mai tsanani duk yadda za a karantar ba za a karantar da hausa ba sai dai subject na hausa duk yadda za a yi da larabci za ku yi hatta ku hatta in kuka fito misali fusha eh, break gaba ɗaya doka ne ba a hausa sai larabci nan to ya taimaka ko malami ya zo ya larabci baka gane ba dai in kuka tashi kuka koma gida group studies sai a eh. bayyana maka abin da ake nufi amma dai ba za maka ba za a yi hausa ba to wannan ya karfafe mu ya taimaka mana kwarai da gaske to a malam na gama mun gama alhamdulillahi ina nan a gidan sheikh ismail idris shekara biyar na yi a gidan shi allah ji kanshi da rahama ina zaune a kan dakali eh. na fito daga ɗakinmu ina zaune a kan dakali sai na ji karan vespan sheikh alhassan dr alhassan sa'id hafiz to shi dr alhassan sa'id hafiz shine farko alaramman sheikh ismail idris to shi ne mai ladabtar da mu a gidan idan yaran gidan suna abun nan shine mai ladabtar da su domin haddace karan mashin din shi da vespa goma za su wuce eh. za mu gane karan nashi <laughs> to sai na ga yana gangarowa hmm. to ko rigima muke a daki da rashin jihe kaga an zauna da kyau an natsuwa kai sai ya leko Allah ji kanshi da rama ce me kuke muka ce ah, a muna zaune ne haka kuke tun kafin in zo ce haka ije ƙarya kuke yi <laughs> kuna rashin ji kun ji ina zuwa da kuka su <laughs> sai mu yi dariya haka to hei ina zaune a dakali sai yana gangarowa da mashin hmm. sai ya zo ya ce tukur na ce na'am malam kana so ka tafi madina na ce subhanallah malam ai ba a tambaya <laughs> ai ba a tambaya malam eh. ai eh kawai eh. to ya unzo maza maza baƙi sun zo na larabawa hmm. lokacin su zarba ne ah, hafizahullah Allah kara hmm. masa lafiya ah, da tawagarsa ta 'yan daura sun ka ziyara jos sai suka sauka can a hill station hotel wato wajen tudun wada kenan hillcrest hill station hmm. to muka je can ba zan manta ba mu 63 ne da muka je akwai dr suleiman hafizahullah Ah, muhammad suleiman adal limamin sultan bello hmm. yanzu hmm. akwai dr sharafuddin bade boraji akwai muhammad eh, inuwa allah ji kanshi da rahama sai malam hamis idris yayan dr hamis idris kuma to mu biyar din nan <clears throat> sai muka je amma su dr sharafuddin da su dr mansur su daga sudan aka musu mukabala to sai muka je to ana ganin mu ɗaya bayan ɗaya suka yi kwana biyu dai to ni dai sai su zarban suka kira ni suka zaunar da ni suka tambayi da larabci ma ismuka na ba su bayani eh. kam arkanul islam na ba su bayani kam arkanul iman na ba su bayani to sai aka zo aka tabo cikin fikihu hukuma aka dan abin nan shikenan sai muka tafi to muka ce an mana interview mm. to shikenan kafin su tafi sai suka kira sheik alhassan sa'id mm. hafizahullah allah ji kanshi da rahama suka ce da muhammad tukur da malam khamis idris <coughs> su kawo takardunsu da hotunansu to can sai aka ce muhammad suleiman da muhammad inuwa ta bangaren jama'atu nasar islam mm. su kawo takardunsu sai kaga mun hudu kenan a jos eh. to dama shi muhammad eh, shi dr sharafuddin ba dai boraji hafizahullah shi ya zo hutu ya gama sudan to shi kenan muka bayar da takaddunmu to sai suka nemi a rubuta taskiya to sai sheik alhassan sa'id ya gama shek ismail idris sai ya ce masa ya rubuta ya rubuta sai aka hada duka aka basu to daga nan aka fara hasashe dai wata mu dai muna da rabo me yasa sauran duk ba a ce su ba da wannan ba yawwa to ana nan ana nan muka ci gaba da koyarwa mm. tunda tun da dama ina cikin koyarwa haya islam 1990 din bai cika ba domin shekara ne ta zagayo daga 89 din ne eh. aka mana wannan aka yi wani interview yawwa to kaga 90 din cif kenan shekara ta zagayo to sai muka ji sun zo daura kano sai muka tattara sai muka ce to mu je mana mu ci ko an ɗauke mu a kano muka zo kano nan muka zauna sani mai nagge gidan amadi kurfi no. nan sani mai nagge eh. to sai muka zo suka ce a'a ba sa bayyana sakamako waɗanda suka ɗauka a bara sai sun gama daura to sai sun gama daura muka ce to yanzu mu koma jos mu daɗa dawa to mu shiga dauran mana in Allah sa ba a samu nasara a can ba to wannan he a samu nasara to sai muka zauna muna zuwa daura muna dawa muna nan kan mun fi adadin mun fi yawa hmm. su Muhammad Suleiman a lokacin Hullahu baya ciki da Muhammad Inuwa Allah ji kanshi da rahama da Dr. Sharafuddin ba sa ciki sai muka zo a kungiyance na hmm. izala to sai muka zauna muna karatu muna karatu to zarban yana kira na mu'azzin a lokacin domin ina kiran sallah irin na min shawi ko na abdul basit to ya rike ni eh. yana ce min mu'azzin tun a jos sai ya zo ya ce in shi shahuci zai sayo wani abu na shiga yar boss hmm. dab da gama daura din muna tafiya da shi direba na gaba yana zaune a kujeran baya din nan eh, boss ne wanda ake janta haka eh, to shikenan sai ya ce muhammad tukur na anta minal murashahin to kalmar minal murashahin din ne sabuwar kalma ne <laughs> anta min al ma'khuzina kawai irin akhaza kawai gwar yawa to bai bai kawo ba yace min al murashahin fil jami'a insha Allah yace an dauke ka a jami'a kana cikin wanda aka karba nan da sati biyu za ku shirya ku tafi to sai na yi wata irin kabbara sai na yi sujudu shukri akan kan injin na mota ka san inda toyota hiace akwai inda karen mota ko kuke kiran shi kondokta eh, eh, eh, to shiken inda yake zama in zai bude to ni da shi ne a jere haka to kawai na sa goshi na su sujada ka kone a wajen a'a ai malam babu wata damu <laughs> zan je madina <laughs> to shine ka kalli clip din zarban wata yana hira da yan jami'a su dr jamil ya ce akwai wani muhammad tukur a kaduna eh. ya ce ran da na gaya masa an ɗauke shi ya kadu ya tsiru farahan to za ka ga clip din inda yake gaya musu to alhamdulillahi amma ce kar gaya ma kowa don ana damun su su ma sai ana gobe za su tafi ko jibi suke sake wanda aka dauka domin duk wanda ya zo damu sai ce to yanzu mu dai ga tiket za mu tafi eh. sai dai in mun je abun nan to yace amma kar in ma kowa hmm. sai an bani kabul wato hmm. offer admission kenan to shikenan amma malam da na da cikin yan na naji ban da nauyi in an ce zo in ci abinci ce na koshi <laughs> ga abun shan na koshi aka ce azumi kake in ce a'a ah. to ya baka cin abinci suka ce tukur ya canja akwai abun da ya same shi to bakina sai yana sai in so in furta kalman <laughs> sai in tuna zarban ya eh. hana ni kai wato kalman bakina dai na kasa rike ta sai na ce musu fani an karbe ni suka ce a na ce to amma ni ina mafarki ne ina dan cin eh. to a takaice dai alhamdulillah yanda dai aka karbe mu hmm. aka ba mu abin nan su kuma Allah da ikon su wanda muka zo da su din suka zo su ma za su yi daura wanda ba sa cikin wanda aka musu mukabala din hmm. to su kuma Allah da ikon shi a nan din suka ci su kuma shekara da ta zagayo inda aka samu tazaran shekara tsakanina ah, da su da shekara da ta zagayo 91 su kuma hai suka tafi jami'in jami'in jami'in sai suka tafi mara yawanci da aka turo mutum admission shirye-shiryen tafiya jami'a da sauransu maganan visa ko eh. sai ga cewa akwai gwagwarmaya musamman lokacin ah, abin nan babban birnin ah, a Lagos yake so akwai matsaloli a nan da can kwarai da gaske ah, malam ya ku fuskanci irin wannan zamu ji insha Allah a majalisi na gaba bi billahi ta'ala da nan cewa lokacin shirye ya zo karshe Allah nuna mana insha Allah masu kallon mu duka duka na lokaci mana halisa sai ku tara a majalisi na gaba bi Allah ta'ala zamu daura amma da abokan aiki na suka tayar na gabatar da shirin da ke cewa ku ci gaba da kasancewa da Africa TV3 wassalamu alaikum wa rahmatullahi Tomorrow. Tomorrow.